أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Masu kallon wannan tasha barka da sake tsada da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan shiri na musamman kamar yadda aka saba. Shiri wanda ya shafi hukunce-hukuncen musulunci a makaranta ta iyalan maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. wanda kafin ya bar duniya ya yi mana wasiya da riko da su inda yake cewa na bar muku nawaya guda biyu alkur'ani da iyalan gidana kamar kullum muna tare da babban bakon hujjatul islami wal muslimin malam ibrahim abdallah ahmad akar makalla salamun lahi alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh malam muna muku barka da barkan mu da To masu kallo muna fatan za ku kasance tare da mu a cikin shiri ɗin kamar yadda aka saba. Kuma mun san cewa wannan shine zama na farko tun bayan eh, gabatar da ibada wato ta azumi kuma muna fatan an yi shagulgulan sallah lafiya muna fatan allah da ala ya karba mana dukkan abin da muka gabatar na alkhairi kuma zunuban muna fata ga baki ɗaya an shafe mana su to sannan muna taya al'umma baki ɗaya dangane da dawowa domin ci gaba da shiri ɗin da muka taho da shi ko kuma silsila na bahasin da muka taho da shi kafin shigowar shi wannan wata na ramadan to alhamdulillah insha Allah yanzu za mu ce za mu ɗora ko za mu dasa daga inda muka tsaya a wancan lokaci maudu'i ɗin namu yau shine magana akan hukunce-hukunce wanda suka shafi mamata muna fatan za ku biyo mu mu je wajen gafarta malam domin ci gaba da shi wannan bahasi wato mu shi me ake nufi da shi waɗannan hukunce-hukunce kenan insha Allah malam barka ku da isuwa barka mu da malam to akar kalla abu na farko wanda za mu iya cewa muna muku barka da sake shigowa cikin wannan fili kenan to masha Allah barka kuma muna fatan an gabatar da sallah lafiya da sauran abubuwa to alhamdulillah Allah ya maimaita to alhamdulillah to akar kalla muna fatan wannan karan ba ba za a gajiya ba insha Allah domin ci gaba da shi wannan bahasi hmm. wato wanda muke so a yi mana kenan insha Allah a wannan karan wato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 Eh, karatu da muka ɗauko tun daga babi na tsarki kuma har yanzu muna cikin wannan babi na tsarki ɗin mun yi abin da bayani akan abin da ya shafi mhm. wato ainihin tun daga ya mutum zai yi ahkamu takalli wato mutum zai kewaya mhm. ya yi bawali ne mhm. gayadi ne sannan kuma muka zo ya mutum zai alwala muka yi bayani sannan muka zo kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen wanka wannan hukunce-hukuncen wanka a cikinsa muke mm-hmm. wannan magana akan hukunce-hukuncen wanka shi ya jawo mu mu yi magana akan addima uthalatha jina ne guda uku ko kuma hukunce-hukuncen jina nan nan da suka keɓanta da mata abin da ya shafi mm-hmm. jinin al'ada na haila mhm. da kuma jini na biki mhm. da kuma jini na istihada wannan shine kusan muka kammala kafin azumi to yanzu abin da za mu shiga ciki shine hukunce-hukuncen dewan kaɗin amma ta ɓangaren mamaci abu guda biyu idan mutum ya taɓa mamaci da kuma shi mamacin ya za a yi masa wanka mhm. amma a bisa al'ada ta littattafai na fikihu idan aka zo wannan ba mhm. kawai da yawa ba wai kawai sai a zo a yi magana a wankan ba ne a wuce a'a sai ake ɗauko a kamul amwat hukuncen wato mhm. mamata ma'ana tun daga abin da ake ce masa al'ihtidar lokacin da mutum zai zo yana kan gargara zai rasu ko kuma kafin wannan ma tun lokacin da mutum ya ji ba shi da lafiya kai kafin ma wannan mhm. mutum ma tun yana rayuwarsa sai aka fara bayanin tuya za ka shirya wa ita wannan mutuwa da saboda gaba ɗayanmu mhm. muna tafiya ne sa'iru na ilallah inna lillah mu mhm. dama da na Allah ne mu ko inna lillahi mu na Allah ne mulkun lahi ne mu mallaka Allah ce kuma za mu koma gare shi tunda daman nasa ne mu mhm. saboda haka wannan rayuwar da muke qul innal mawta alladhi tafirruna mhm. minhu fa innahu mulaqikum la ilaha illa ita mhm. Allah ya ce wa annabi ka gaya musu wannan mutuwar da suke guje mata to za ta riske su Aina تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة الله duk inda kuka kasance mutuwan nan za ta riske ku ko da kuna cikin wato manya-manyan gina ne wato talaka ne kai mai kuɗi ne kai mhm. ba bukata a gaya maka a ce za ka mutu mhm. ko ka yarda da Allah mhm. ko ka yarda ba Allah kaga ana mutuwa tana yiwa babanka ya mutu kakanka ya mutu kaga a garinku ana mutuwa a unguwarku kaga ana mutuwa da wanda ya da Allah da wanda bai yarda da Allah ba ya ga mutuwan nan ya san ana yi so da haka ba wanda ya jahilci cewa ana mutuwa kuma mutum za ta zo kansa har iya yau dinnan dai ba mu ji an ce gashi wannan wani magani ne da idan aka sha shi Mm-hmm. ko ga wani abinci in aka ci ko ga wani guri in aka tare a can mm-hmm. a cikin wannan duniya da muke rayuwa a ce to shikenan yanzu kai ka tsere wa mutuwa har yanzu ba mu samu wannan labarin ba wato ba wani riga babu shi Allah ya ce duk inda kuke sai kun mutu mutuwan nan sai kun mutu ya waddu a ahaduhum mm-hmm. law yu'ammaru alfa sana waninsu ɗaya daga cikinsu kowannensu yana buri yana son a ce ya rayu shekara dubu mhm. amma duk shekarun nan da kai aina mata kuno mm. yodire kumul mautu mutuwan nan dai za ta zo ta ɗauki mutum to shi isa a fiƙihu sai a yi maka bayani cewa mhm. ita wannan mutuwa shirya mata ake mm. yadda ake shirya mata mhm. wata zawwado fa inna khayra zadi taqwa na'am guziri ake wa mutuwan nan mhm. guzirin da ake shine menene mhm. taqwa tsoron Allah tsoron Allah nan menene tsoron Allah Shi ne ka san me Allah ya ce mhm. ka san me Allah yake so ka san me ya wajabta ka aikata ka san me ya haramta ka guje shi shine tsoron Allah bayan haka menene tsoron Allah tsoron Allah shine ka san me Allah yake so ka aikata ka san me baya so ka bari wannan shine tsoron Allah mhm. wannan yana nuna ma ka je ka yi karatu ka san me Allah yake so din don ka aikata ka samu takawa mm, ka bar abin da baya so don ka bari din ka samu takawa wato mutum yana so ya yi abin da Allah so sai ya sani ko sai ya sani to alayi halin mutum zai mutu to akwai nasihohi da aka yi ko dai na babin istihbabi ko dai na babin wajibi cewa mutum yayin da ya tsinci kansa ya ji cewa akwai amaratul mauti a tare da shi alamu cewa fa kamar wannan duniyar ake wa ban kwana mhm. to aka ce ga nasihohi ko ta babin wajibi ka aikata ko kuma ta babin mustahabbi ka aikata waɗannan abubuwa to a nan abin da aka fara hukunce hukuncen mara lafiya lokacin da mutum ya ji ba shi da lafiya yayin da mutum ya ji ba shi da lafiya yaya zai abu na farko da aka faɗa aka abu na farko cewa lokacin da mutum ya ji ya samu rashin lafiya mhm. kada ya ringa nuna wato rashin haƙuri ga allah ta baraka wa ta'ala a'a ga rashin lafiya tana damunsa amma ya ringa ƙoƙarin yin addu'a ko ya ringa ƙoƙarin yin addu'a da kuma gode wa allah halin da yake ciki wala allah shi shine bahaushe in aka ce ya jiki sai ya ce da sauƙi ko da ku ba sauƙin. haka ne ko eh, eh. yauwa wato mutum gashi yana cikin halin rashin lafiyar amma ya ringa gode wa Allah ko la'in shakartum la'azidan na kun ba rashin lafiyar za a ba wato wato shi wani la'in shakartum la'azidan na kun ba babin cewa kana rashin lafiya kana gode wa Allah Allah ya kara ma rashin lafiya wala mhm. ba haka ba ne ai ni'ima ce ai baiwa ce mhm. ma'ana yanzu da ba ka da lafiyan nan kake gode wa Allah kake gode wa Allah to mhm. ko da ni'imar kai ka kasance kana mai imani da Allah ne mhm. a wannan halin da ka tsinci kanka kake gode wa Allah to mhm. Allah ta'ala zai ƙara ɗaukaka darajarka kuma kana neman sauki idan rashin lafiyar ta sauki ce ka samu sauki in ta tafiya ce Allah ta'ala ya sa a dace wannan mataki na farko kenan mataki na biyu kuma shine mutum aka ce kada ya ringa yawan kai kuka ga mutan mominai ba kai kaza yana ta kukan eh, ana son ana son yayi kokari iya gwargwadon hali ya yi kokarin kada ya nuna wato kada ya nuna rakinsa ga mominai mm-hmm. sannan kuma kada ya saurin sanarwa ba shi da lafiya daga dan ciwon kai ya same ka yanzu zamani ne na social media sai ka gani mutum ya nuna dan kafinol ko mhm. panadol ko ce to jama'a ba ni da lafiya shi na yanzu sha kafinol ko kuma ka gan shi yanzu jama'a gani nan akan mhm. gada yanzu a kara min ruwa eh, jama'a gani nan yanzu ina kan gada ban da lafiya la mhm. aka ce a bisa laduba na rashin lafiya ana son ma ka ɓoye rashin lafiyar har bayan kwana uku idan ka warware bayan kafin kwana uku kaga ba ma wanda ya san kayan rashin lafiya eh, shikenan ka ci gaba da rayuwarka eh, ko mhm. wala Allah bayan ah, ah, ina kake eh, to ban dan ji daɗi ba ai kaga sai da ka gama kai ko ba to Allah ya sa ka fara ne shikenan mhm, amma yanzu daga mutum ya ji abu sai ya ɗora social media gani nan za a min kaza gani nan za a min kaza mhm. komai ya zama ba a da sirra a cikin rayuwar ka gani sannan bayan kwana uku idan mutum bai samu sauki ba to shine ake so to sai ya sanar da muminai waɗanda za su yi masa addu'a to fa ba jin daɗi a yi min addu'a rashin lafiya mm-hmm. tana damuna domin ita wannan addu'a ta muminai ga ɗan uwansu mumini tana saurin karbuwa idan mm. kai wa ɗan uwanka addu'a a bayan sa. ita wannan addu'a tana saurin karbuwa mhm. daga cikin hanyoyin saurin karba addu'a shine mumini ya yi wa ɗan uwansa mumini addu'a a bayan idansa wannan za ka ji ana cewa to da Allah ku yi mana addu'a ko ku taya mu da addu'a eh. idan kuka yi masa addu'an nan tana karbuwa Allah yana karbuwa ko mhm. yawwa wannan abu na uku abu na hudu kuma malam abdullahi yawwa laduba ne waɗannan laduba ne abubuwa na babin istihbabi cewa ana so momini ya kasance haka yayin da yake halar rashin lafiya rashin lafiya nan ba a sani ba ta tashi ce ko kuma ta tafiya ce mhm. a koma gidan gaskiya kuma ko mm, to abu na gaba shine wato bayan mutum ya sanar da muminai su kuma muminai ta ɓangaren su mustahabbi ne su je su yi masa dubiya ana so yayin da ɗan uwanku mumini ba shi da lafiya mhm. to kuma a yi masa dubiya a je duba shi a yi masa mhm. iyada dubiya mhm. idan aka yi dubiya din nan ma'ana mara lafiyan nan a tafi a je gurinsa wannan zuwa gurin nasa yana sanyaya masa alal akalli ko bai ɗauke masa ciwo ba mhm. amma yana sawa a ruhinsa ya ji daɗin cewa an tausaya masa mhm. an san da shi a lokacin da yake hali na rashin lafiya mhm. ka gani mm. sannan ana so mutum lokacin da zai je ainihin duba mara lafiyan nan ya ɗan tafan masa da ɗan wani abin da a bisa al'ada mara lafiya yana su. watakila halin da ake ciki na talauci mm-hmm. a gurin mutanen watakila ba ma da kuɗin magani mm-hmm. ko kuma an eh, kuɗin maganin ba su isa ba ko kuma ba a da abin da aka bar wa iyali daman mai gidan shi ne yake zuwa ya nemo eh, to ya kwanta ko wataƙila yanzu sai mu ce a gurin mutum wasu suka ce a ah, dan abin marmari din nan kaga al'ada ba wasu ya dama aka ce ai mutum ba shi da lafiya eh. a sai a dan samu lemo da ayaba mm. saboda shi mutumin da yake rashin lafiya dan lemo da ayaba nan mm-hmm. kaga ai mara lafiya yakan iya dan samu ya dan ko mm. bakinsa ba lafiya da sauransu eh, akan dan wannan yafi fi bukatar su ko marmarinsu mm. lokacin da yana rashin lafiya to amma wala Allah yanzu mutanen mu ba wai baya bukatar wannan din ba amma daman gidan ma ba abinci maganin ma ba kuɗin da za a siya to ana so mutane mustahabbi ne mm-hmm. su kuma muminai bayan allah na gari idan za su je duba mara lafiyan nan sai su ɗan tafi da wani abu da za su je su taimaka masa ko da ku yana da shi a ɗan je a ɗan bashi wani abu na ɗan ci ne ko wani abu da mara lafiya yake bukata to kaga wannan yana faranta masa ko yana ba shi wani karfi yana ba shi karfi mhm. na'am sannan kuma ana so mutum a gaban muminai din nan ya dinga jaddada kalmar shahada ba shi da lafiyar nan domin allah ya taimaka masa ya mutu da wannan kalmar a bakinsa idan wannan rashin lafiyar ta mutuwa ce mhm. to allah ya sa ya mutu da wannan kalmar shaidawa ashadu allah ilaha illallah وأشهد أن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق ko yana maimaitawa kuma yana ikirari da cewa waɗannan imamai goma sha biyu imamu ali hassan imamu mhm. hassan imamu mhm. hussein mhm. har izuwa kan imamu hadi alaihi salatu wassalam khalifofi wasiyai ne imamai ne waɗanda allah ta'ala ya yi umarni da abi su bayan ma'aiki sallallahu alaihi sallama don ya samu idan mutuwa ce ya cika da wannan kalma shahada ka gani ko mhm. sannan mutum yana cikin rashin lafiyar nan to ya ringa jaddada tuba tuba astaghfirullah rabbiya tuba ilai mhm. ya ringa tintintinin ayyukan da ya marasa kyau da nufin cewa Allah ka yafe min idan ka yafe min waɗannan zunubai ɗin da na aikata mhm, ko mhm. Allahumma ina azumat zunubi fa anta azam idan zunubai na sun yi girma to ai mhm. Allah kai ka fi komai girma kai ne mai girma hmm. idan wa in kabura tafriti fa anta akbar idan kuma sakaci na ko hmm. ya yi girma ya Allah kai kafi komai girma wato ma'ana girmanka ya Allah ka wuce wannan abin ya cutar da kai zunubi na ba zai cutar da kai da komai ba ko to duk wannan kana ƙara nuna wa Allah ba kowa ne kai ba shi Allah ya tausaya maka Allah kada kai mana adalci Allah kai mana karamci addu'a ta imamu zainal abidin alaihi salam mhm. inda yake magana cewa wa hamilni bi karamika ala tafaddul wala tahmilni bi adlika ala istihqaq ya Allah kai mun karamci nake so kada kai mun adalci idan ka za kai mun adalci wato sai na cancanta adalcin Allah yana nufin in na yi wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara abinda na aikata na alkhairi ko daidai da kwayar zarra a saka min na sharri ko daidai da kwayar zarra a saka min idan aka ce za a yi min haka ina zan haye mm, ah. sai imam ali zainul abidin ya nuna mai nizami ah, wa hamilni bi karamika ala tafaddul mm. kai min tafadduli kai min falala ka ɗauke ni da karamcin ka kai mun falala wato ba don na cancanta ba don na cancanta ba waɗannan zunuban da na yi a yafe min a yi min karamci Allah karim ne mhm. amma idan aka ce za a yi min adalci a yi min wa manya amal mithqala dharratin kairan yara mhm. wa manya amal mithqala dharratin sharan yara ba zan mhm. haye ba to irin wannan mutum yana ta ikirari da ainihin tuba a wajen Allah tabaraka wata lokacin yana rashin lafiya ma'ana ana so mutum ai a rayuwarsa ko da yaushe ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha <laughs> ko da yaushe a rayuwar mu ana so ya ku waɗanda kuka imani ku tuba zuwa ga Allah mm. tuba wanda yake kaɗa wannan tuban da kai ba za ka koma ga zunubin ba ko da yaushe ana son kai ta ƙoƙarin yin haka mm-hmm. ko Allah ya mana taufiki mu samu irin wannan tuba ko mm. to musamman lokacin da mutum ya ji ba shi da lafiya tana iya wannan rashin lafiyar ta mutuwa ce sai mutum ya ta kokarin yin wannan abun ya ta istighfar eh. ya ta nadama mm. ta abin da ya aikata mm. mara kyau mai kyan kuma Allah ɗan kaɗan ne abin da muka yi eh mm-hmm. ka karɓi ɗan kaɗan ɗinmu ka ba mu mai yawa mm, ya man ya'fu ya man ya al mm. wa ya'fu 'an ya wanda ke karɓar ɗan kaɗan aikin da muka yi mm. sai kuma ya yafe mana da yawa haka muke zuwa ya mana ya Allah ko mm-hmm. to idan mutum ya tafi wannan sannan kuma ana so shi kansa mara lafiya da kuma danginsa su ringa masa sadaka lokacin da ba shi da lafiya wato mutum yana rashin lafiya an kai shi asibiti ne yana gida ne to mhm. ana so a ringa masa sadaka saboda akwai ruwayoyi daban-daban daga ciki akwai ruwaya da ta zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa mhm. dawo marzakum bis sadaka dawo marzakon mm, bi sadaka ku magance wa wa marasa lafiyan ku magane da yin sadaka eh ma'ana yanzu dan uwanku babanku mijinki wanki kaninki ko ba shi da lafiya to a mm-hmm. ɗanki mm-hmm. ko ɗanka ƙaninka mm-hmm. wanka duk dai gashi nan matarka mahaifiyarka mahaifinka ba shi da lafiya to sai a yi wa mutum sadaka shi ma in zai iya ya ringa sadakar wannan sadaka tana kau da bala'o'i albarkacin sadaka din nan maganin da aka sai ya yiwu ko ka gani ko kaga yin sadaka din nan sai a tawassuli da wannan aiki allah tabaraka wa ta'ala ya kawo sauki abu na gaba malam abdullahi cewa idan mutum ba shi da lafiya kada ya ɗauka cewa ni yanzu wannan rashin lafiyar ni yanzu kaza ta mutuwa ce ni yanzu kaza ni yanzu ba sai na sha magani ba ni yanzu ba la ka duk wani abu da ka san zai cutar da kai yayin da kake rashin lafiya mm. mutum ya yi ƙoƙarin kamar yadda bai halatta mutum ya kawo wa kansa rashin lafiya ba ya ƙirƙirar wa kansa rashin lafiya hakanan ai akwai abin da mutum zai iya ya samu da kansa rashin lafiya ko to haka nan magani bai halatta mutum ya ce to shi yanzu ba zai sha magani ba bari ya mutu kawai la ya karbi maganin duk abin da zai cutar da shi ya kauce masa duk mm. abin da zai taimaka masa ya samu lafiya ya yi ya samu lafiya ya nemi taimakon Allah Allah ta'ala ya bashi lafiya wato kai ya yawa shine wato ka gani ko na to waɗannan kaga mm-hmm. sannan kuma duk abin da aka ce akwai kuma wannan ya danganta wajen daman kada mutum ya zauna ya ce a ba zai idan rashin lafiya ce wacce take da buƙatar mutum ya je ya ga likita ko ya je ya ga likita na'am malam an tana da buƙata a gaggauta zuwa a sha magani a gaggauta an ba ta da buƙata hmm. wannan yana komawa kan gurin wa gurin waɗanda suke masa waɗanda suke wato abin da ake so mutum hmm. kada mutum ya ɗebe ƙauna ya ce ni tun da ba ni da lafiyan nan ni kaza ya ce ko a'a idan ta shan magani ce ka sha magani in ta ka je likita ne ka iya kokarin ka eh. ka nemi taimakon Allah ka gani mhm. sannan kuma idan mutum mhm. idan mutum ya zamanto yana da 'ya'ya sai ya ji ya kama rashin lafiya mhm. to ya yi kokari kafin ya bar duniya ko kafin ya bar duniya kafin ya mutu daga ya ji rashin lafiyan nan zai mutu ne bai sani ba a cikin ta zai mutu ko bai sani ko ba a cikin ta zai mutu ba eh. daman ai muna da waliyi guda biyu wato wanda yake qayyim mhm. akan 'ya'ya mhm. mutum biyu ne wanda suke waɗanda suke suna da mhm. wilaya akan 'ya'ya su ne akwai uba akwai uban uba wato uba da baban uba din ko kaka na bangaren uba uh-huh. waɗannan su ne suke da wilaya a kan yaron da bai balaga ba don mutumin da bai balaga ba uh-huh. waɗannan su ne suke da wilaya a kai akwai magana shin wilayarsu uh-huh. a ɗuliya ce ko kuma arabiya ma'ana sai idan ba uba ne kaka yake da wilaya ko ku a'a a lokacin da uban yake da rai hakanan kuma babansa yana da wilaya akan yayansa wannan mu je hutu yawa to babu laifi insha Allah bambancin nasu ga wata malam ko ya suke aikin nasu insha Allah to babu laifi to masu kallo sakamakon ana mana ishara lokacin tafiya hutu yayi za mu tafi idan mun da insha Allah za mu sake hada ku da malam ku fiyo za mu koma wajen malam insha Allah domin ci gaba da wannan bahasi wanda yake magana akan hukunce-hukunce da suka hau mamaci insha Allah ko kuma mu ce wanda kafin ya kai ga mutuwa ɗaya insha Allah yanzu wanga karan na farko kenan insha Allah malam kuna ta bayanin irin shirin da ya kamata haka ne malam tafi tafi eh, eh. alaji halin ne yanzu ba ina so za mu bar <laughs> wannan al'amari na wilaya eh, za mu komar da shi idan mun zo babinsa za mu yi magana to da shi ma akwai nasa bangaren daban ko amma ala halin yanzu mutumin da zai bar duniya mhm. idan yana da mahaifi to daman kai tsaye mahaifinsa yana da wilaya akan 'ya'yansa mm, wannan musallam haka ne ko mhm. idan ba shi da mahaifi to ya yi ƙoƙarin ya samu ƙayyim alal auladi sigar ya samu wane ne zai kula masa da waɗannan yara nasa da basu balaga ba sai ya masa wasicci ko mhm. ya duba wane ne shin yana da manyan 'ya'ya ne a'a yan uwa yayye yake da su kanne yake da su mhm. a yayi kokarin kafin ya mutu ya bar duniya ‘ya'yan nan nasa ƙanana in mahaifinsa ba shi da rai ko kuma in mahaifin yana da rai wala ala ba shi da ahaliya ta ya mm. kula da waɗannan mhm. ko mhm. misali ba musulmi ba ne mahaifinsa ko kuma misali mahaifin nasa ba shi da lafiya shi ma da zai iya zama ya kula da wasu mm. ko ba haka ba eh, to ka gani irin waɗan ko kuma a'a ba wal iyadu billah ajalla kumalla ya zama na ba mutum ne mai ɗabi'a ba wacce za a iya jibinta masa al'amari na yara ko mm-hmm. to ya yi ƙoƙarin kafin ya bar duniya ya samu wanda zai zama ƙayyam wanda zai kulan masa da 'ya'yansa daidai gwargwado mm. wannan kenan kaga shi kuma wanda aka ba kula da su sai ya san cewa amanar allah ce aka ɗora masa wannan mamaci da zai bar duniya ma'ana yanzu ya aminta da kai ya baka ragamar kula da 'ya'yansa da basu balaga ba to kuma ma al'asafi shadid da yawa akan samu mutane ba sa tsallake wannan amana din allah ya shirye mu to abu na gaba kuma shine cewa ya zamanto a nan ma bayan ya samu waɗanda za su sa eh, a kulan masa da 'ya'yansa to sai kuma kamar da muka sani ah, mutum idan zai bar duniya idan ya mutu yana da dukiyarsa za a raba uku yana da thuluthi wato ka duba wani la ilaha illallah kai Allah ya mana sutura Allah ka samu cika da imani wato da abin da ka mallaka kana ta neman dukiya yaki halal yaki haram uh-huh. amma idan mutum ya mutu to fi yanzu dukiyar nan ba tasa saba ce ko uh-huh. ba tasa ba yana mutuwa ana ce an zara ran nan to yanzu dukiyar nan ba tasa saba ce ko dukiyar ba tasa saba ce uh-huh. to amma sai aka ce a ah, dukiyar nan za a raba ta uku idan aka kasa ta uku to yana da thuluthi duk da ya mutu yana da ɗaya bisa uku eh in ya mutu kenan bayan ya mutu mhm. ko to yanzu dukiyar nan an raba ta uku yana da thuluthi to tun yana da rai sai aka ce to mustahabbi ne ya yi wasiya da wannan thuluthi din misali mhm. Mhm. wasiyan nan tana iya zama akwai ta wajibi akwai ta menene akwai ta mustahabbi za mu bayani amma daga cikin ta mustahabbi a mhm. ciki ita wasiyar nan da ake so a yi mhm. shine cewa ya zamanto a yan uwansa kamar mahaifiyarsa mhm. ko mahaifinsa ya yi musu wasiya da a ba su wani abu ko a cikin wannan sulusi din ko kuma wasu danginsa makusanta ko wani aikin alkhairi in dukiyar tasa mai dama ce ana so ya yi wasiya kamar ya ce gina masallatai ko makarantu ko wani abubuwa da zai zama masa sadaka jariya bayan ya bar duniya ladan mm-hmm. zai al'umma za ta ringa amfana ladan ya koma gare shi mm-hmm. sannan ana so za mu zo mu ɗanyi bayanin idan mutum zai rubuta wasiyan nan ya ya kamata ya yi abubuwan za mu bayani insha Allah to amma yanzu kuma ana so tun kan mutum ya mutu ya sai linkafaninsa mhm. ko ya zamanto cewa ya mallaki ya sai linkafaninsa mhm. sannan kuma idan yana so a binne shi a wani wuri don neman albarka sai ya yi wasiya ya ce a binne shi a wannan gurin amma ala halin ya zamanto cewa ya mallaki linkafaninsa ya tanade shi ya ajiye gefe musamman a mabiya makarantar ahalu beti akwai linkafani da ake yi a jikinsa ana rubuta du'a joshen kabir mhm. ko kuma wannan addu'a ce ta mhm. joshen kabir da ake rubuta mhm. kuma mun ji falalatta mm, akan wanda aka rubuta masa a linkafani in muka zo bayanin linkafani za mu bayani a kai haka ne ko to mutum ya mallaki linkafaninsa ya sai linkafaninsa da kansa ya ajiye shi wannan yana nuna masa cewa fa za ka mutu wannan duk shaddojin da za mu sa a jikin mu malam abdullahi da kwalliyar da za mu da duk abin da za mu to mhm. duk wannan an zo an mutu Mhm. ba da su za a binne mu ba za a cire wannan kayan za a ɗau wannan farin ƙyallaye dinnan da za a yi su kashi uku za mu zo bayani mhm. su za a ɗora mutum sarki haka za a yi masa mhm. gwamna shugaban ƙasa minista uh, chairman kansila da ni da kai da kowa da kowa waɗannan ƙyallayen su za a sa masa ko me mutum ya mallaka sannan a je a samu rami a binne shi a turbuɗa shi a cike a rufe a tafi ya gusho da kyalle kusa gari shi kayan illa billahi aliyah to wannan kyallen ka neme shi ka adana ka ajiye shi kusa da kai kullum yana nuna maka yana mm. tunatar da kai za ka mutu fa kuma ga inda za wala Allah ka rage wasu abubuwa ka rage wasu abubuwa kyallen nan kana kallon sa yana ce masa fa za ka mutu ka gani ko to sannan kuma lokacin da mutum zai mutu ya zama yana kyautatawa Allah zato kada mutum ya ringa ganin ya shiga uku ya lalace uh-huh. yanzu shi kawai wata za shi la ai mun faɗa a baya mutum ya ringa jaddada tuba idan akwai wani tannan kuma gashi wannan ko gashi abin da muka faɗa na cewa ya ringa yin addu'a uh-huh. ko sannan kuma za mu zo magana wasiyar cewa wasiyar nan da zai rubuta akwai ɓangaren haƙoƙi na wajibi da suke kansa hmm. akwai kuma haƙoƙin da suke waɗanda watakila ya ya yanke kada'an ya tabbata waɗannan haƙoƙin suna wuyansa akwai mhm. kuma haƙoƙin da bai tabba shi da tabbacin suna kansa ko ba sa kansa mm. ko mhm. to anan kaga shine shi nan wancan abubuwan da muka faɗa shine mutumin da yake hali na rashin lafiya to ya yi waɗannan abubuwa da wato kayan mata ya bar yawa ya yi wasiya ya san yaransa ya san wa zai sanya ya zama masa ya kula masa da 'ya'ya mhm. sannan za mu zo maganar wasiya ku su kuma bangaren muminai aka ce ana so su zama sun ziyarce shi ko sun je sun yi masa addu'a mhm. idan suka je suka yi masa addu'a suka je suka ɗebe masa kewa idan yana da bukata yanayinsa akwai bukatar mutane su zama tare da shi a samu wasu sun ɗebe mai kewa eh. idan yanayin ba bukatar mutane su zama tare da shi to eh. kada a takura masa mm. a rabu da shi eh. haka ne ko yawa wannan abubuwan da ake ta kokari mutane ya zama cewa ana yi muminai bayan Allah su zama a tsakani ana yi ga wanda ba shi da lafiya ka gani ko mm. to ala halin kuma mun yi bayani akan cewa daga cikin laduba shi na wannan ah, na duba mara lafiya dinnan a kai masa mhm. hadiya dan wani abinci ne wanda mara lafiya yake da bukata a dan wani taimako ne tallafi na kuɗi wala ga yanayin da ake fama da shi a ciki a taimaka a san yadda za a yi masa mhm. hakanan ko sannan a yi masa addu'a daga cikin addu'o'in da ake so a ringa karantawa mara lafiya in an je gurin a ce Allahumma mashfihi bi shifak wa dawihi bi dawa'ik wa afihi min bala'ik Allahumma mashfihi mm-hmm. bi shifak ko bi shifa'ika Allahumma mashfihi bi shifa'ika mm-hmm. wa dawihi bi dawa'ika wa afihi min bala'ika Allah ka ba shi lafiya da lafiyarka kai mm-hmm. man magani da maganinka kai masa afuwa wato ka warkar da shi daga bala'inka ko mhm. to wannan addu'a ana so a ringa karantawa mamaci mara lafiya yayin da aka je ziyartar sa ba shi da lafiya sannan aka ce lokacin da mutum zai karanta wannan addu'a din mhm. ana so ya ɗora hannunsa akan mara lafiya sai ya karanta masa ita wannan ka gani sannan kuma akwai addu'o'i da ake so mutum ya karanta idan dama ta samu idan mutum ya je zai duba mara lafiya to shi kenan ya karanta masa wannan addu'a ɗin kamar yadda eh, cewa lokacin da mutum ya je ya karanta wannan mara lafiya addu'a nan ya dora hannunsa mhm. akan hannunsa haka mhm. haka zai dora hannu a mhm. kansa ya masa wannan Allahumma mashfihi bi shifa'ika wa dawihi bi dawa'ika ko wa afihi min bala'ika ya karanta masa wannan addu'a din to lallai akwai riwaya Imam Sadiq alaihi salam yake cewa thalathatun da'awatuhum mustajaba to akramaka nau'in mutane guda uku addu'arsu Allah yana karba mm. ana samun amsarta eh. daga ciki shine alhaju mahajjaci mutumin da ya tafi aikin hajji to yan addu'a karba eh. ake wasu suna mai hajji din nan a mutumin da ya tafi hajji ne ko umara ana amsa addu'a uh-huh. ko uh-huh. sai yake ta fanduru fanduru kaifa khulufunahu idan mutum ya tafi aikin hajji ana amsa addu'arsa ko kuma ku ruba ku ga ya za ku kalibce shi a wajen iyalinsa ma'ana taimaka musu tamkar yana nan ka gani ko sannan kuma walgazi fi sabilillah da wanda ya tafi yaƙi a tafarkin Allah mhm. shi ma addu'arsa tana karbuwa sai ce fanzuru kaifa takhulufuna shi ma ku duba ku ga ya za ku halibce shi a wajen iyalinsa daga kuma wal maridu fala taghiduhu wala tudjiruhu sannan shi kansa mara lafiya din mhm. dama aka ce idan ka je gurin mara lafiyan kai masa addu'a kuma ka nemi mara lafiyan nan ya ma addu'a domin shi ma mara lafiya lokacin da yake cikin rashin lafiya to yana cikin kadamin yana cikin halarar da addu'arsa tana karbuwa to da haka in ka je gurin mara lafiya in kai masa addu'a Allah yana amsa addu'ar da kai wa wani shi kuma mara lafiya a halin da yake ciki na rashin lafiya shi kuma ana amsa addu'arsa don haka sai kai masa addu'a ka neme shi maka addu'a kai ma ka gani ko to rashin lafiya kawai aka ka ga yanzu magana akan akan maganar rashin lafiya muke yi na'am sai maganar wasiya da muka yi mhm. cewa mutum idan ba shi da lafiya yayi wasiya mm. ko wasiya na akwai wasiya ta wajibi mhm. akwai kuma wasiya wacce take menene ba ta wajibi ba mhm. kutiba alaikum mhm. idza mhm. hadara ahadakum al-maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin mm, ka gani wannan aya daga cikin yadda aka yi amfani da shi cewa kutiba alaikum ai an wajabta muku idan mutum mutuwa ta zo masa to yayi wasiya amma wasiya nan wace ake nufi akwai bayanai daban-daban amma daga cikin masadiku shine mhm. yayin da mutum ya kasance ana binsa wasu haƙoƙi na shari'a to yayi wasiya daga ciki kafin mu tafi maganar haƙoƙin shari'a ɗin mhm. akwai ruwayoyi malam abdullahi babu laifi mu karanta ruwaya ƙwaya ɗaya ko ƙwaya biyu ko mm-hmm. akan muhimmancin ita wasiya daga ciki akwai wasiya barin tsallake mm-hmm. akwai riwaya mm-hmm. da aka rawaito daga imamu sadiq alaihi salam yake cewa ai hiya haƙƙun ala kulli muslimin wasiya haƙƙi ce akan kowane musulmi sai ya yi wannan wasiya din sai wata riwaya take cewa daga manzo sallallahu alaihi wa sallama man mata bi ghairi wasiya mhm. mata mitatan jahiliya duk wanda ya mutu bai yi wasiya ba mhm. to ya yi mutuwar jahiliya mhm. amma a nan barin ƙara karanta wata ruwaya. sai mu dan kalli waɗannan eh, riwayoyin ko sai ke cewa man yawwa man mamin mayyitin تحضره الوفاة إلا رد الله عليه من سمعه وبصره وعقله للوصية أخذ الوصية أو ترك وهي الراحة التي يقال لها راحة الموت فهي حق على كل مسلم Imamu Sadiq yake cewa babu mutumin da zai zo, mamin mayitin babu mamacin da zai zo mutuwa, face sai Allah ya dawo masa da jinsa da ganinsa da hankalinsa mhm. ko ba haka ba mhm. wannan lil wasiyyati din me ake nufi a dan ya rubuta wasiyya ko kuma saboda ya rubuta wasiyya to ai lil wasiyyati li annahu awsa ko kuma la li yaktuba al wasiyyata mm, tadhakkur ka mm, gani Allah zai dawo masa da jinsa da ganinsa mhm. da hankalinsa ah, saboda ya rubuta wasiya cewa ina da yara ƙanana wane ya kula da su mhm. ina da dukiya kaza wane ina bin sa kuɗi wane ina bin sa kuɗi wane dukiya ta guri kaza mhm. ko kuma wane yana bi na guri wane yana bi na wane yana bi na wane yana bi na ya faɗi bayanin cewa duk ana bin sa kuɗi ah, akwai abubuwa daban-daban haka menene ma'anarsa to anan ka gani ala ayi halin fi kilta suratai ne duk fuskar da muka ɗauka cewa dai ita tana nuna muhimmancin ita wasiyya din nan to idan muka ɗauki wannan ruwayar da waccan matami ta can jahiliya ba ana nufin ya mutu kafiri ba ne la idan wasiyar nan ta wajibi ce mutum ya rubuta bai rubuta ba kaga ya baya da kura ya bar dukiya ana bin sa kuɗaɗe wasu an san waɗanda suke bi wasu ba a sani ba wasu da suke bin sa kuɗi sun san ina za su nemi su wasu ba su sani ba mm, ko dukiyar tana cakuɗe to kaga an bar baya da ƙura sai ga an zo ana ta rikici mm, ga haƙƙin Allah ko mhm. to kaga idan yayi wannan wa'ana ya mutuwar da bai kamata a ce mumini ya yi irin wannan mutuwar ba ta ya bar baya da ƙura ya bar wa 'yan baya matsala tun da shi wannan hadithin da kuka karanta idan man dauke um, la'akarin cewa kamar yadda kuka yi faɗi cewa ana dawo da mutum yawa a dan bashi wata dama kenan yawa to ala ayi halin mhm. ala ayi halin idan tana no aha saboda ya rubuta wasiya mhm. Allah zai sa kafin ya bar duniya ya zama hankalinsa da jinsa da ganinsa mhm. suna tare da shi to kaga wannan yana nuna dai falala da mm, girma na ita rubuta wasiya dinnan amma can mm. matami ta can jahiliya ba ana nufin ya mutu kafiri ba mm-hmm. a'a yayi mutuwar da cewa mumini bai kamata ya haka ba ya ji alamun rashin lafiya da mm, mutuwa ga dukiya ana bin sa yana bi haƙoƙin mutane a kai ya bari magada in kuma ba Allah ya sa sun ji tsoron Allah ba sai su zo su haye Eh, laifin wa shi din zai amsa a ranar gobe kiyama hmm, Allah ya tsare mu ka gani hmm. shi yasa wasu malaman suka ce ai ana so mutum duk 'yan watanni ya eh. rubuta wasiya ana bi na ina bi hmm. dukiya kaza gashi kaza kaza ga yadda za ga yadda za kaza duk bayan watanni sai je ya ɗauko wannan wasiyar akwai wani abu da ya canza a rayuwa inda akwai wani abu da za a rage ko a ƙara sai a eh. yi ya zama na cewa duk inda mutuwa ta same shi mm-hmm. to dama akwai wasiya ko mm. sai ya zama na cewa bai mutu ya bar baya da kura ba sannan malam abdullahi akwai mm-hmm. wasiya ta wajibi wace ce wasiya ta wajibi mm-hmm. idan wasiya akwai mutane su gane mm. akwai babi na alwasiya a fikihu mm. ba shi muke karanta ba yanzu kamar wata wani shadul ne wani dan tsari ne na mutum daga ya rashin lafiya yaya zai yi ya mutu lafiya ba mm-hmm. tare da ya bar ta yadda zai mutu da imani kuma kada ya mutu ya bar baya da kura shine abin da muke faɗa ana amma mm. akwai babin wasiya shi ma zai zo kan rabe-raben wasiya tamlikiya wa gairi tamlikiya ah. gashi nan da sauransu wanda yana mahallinsa mm-hmm. to amma yanzu wasiya akwai ta wajibi wasiya ta wajibi din shine mutum idan akwai bashin mutane a kansa ko kuma akwai bashin Allah a kansa bashin mutane kamar yaya mhm. yana bin wani kuɗi a wani yana bin sa kai mutane suna bin sa kuɗi mhm. a kasuwanci yake a ya ci bashin mutane ne a a haƙoƙin mutane aka mhm. bashi amana ajiya ce aka bashi duk waɗannan haƙoƙin mutane da suke kansa to wajibi ya rubuta cewa wane ya bani ajiyar kuɗi kaza wane muna kasuwanci da shi akwai kuɗinsa kaza a ciki na karɓi bashin wane akwai kaza ɗin wane a kaina duk abin da ya sani a kansa sai ya rubuta saboda kada ya mutu da wannan haƙƙin ba tare da ya ayyana ya za a yi da wannan haƙƙin ba ta ɓangaren haƙƙin mutane kenan akwai haƙƙin Allah kuma a dukiyar nan kuma ya hau kanta bai fitar ba zakka ta hau kanta bai fitar ba hajji ya hau kansa ko bai yi hajjin nan ba mm-hmm. ko akwai abin da ake cewa istaqarra alaihi alhajju mutumin da hajji ya hau kansa me ya ake hajji ya hau kan mutum shine mutum mukaddara wata shekara bare ce bare wace wata shekara daga shekaru mm-hmm. ya sami ikon yin hajji ya sami yadda zai hajji istida'a ta samu iko ya mm-hmm. samu amma sai ya birsi ki tafiya ya eh, ya yi ko to mm-hmm. wannan hajjin ya hau kansa idan ya mutu sai an fitar da wannan hajjin daga cikin dukiyarsa kafin a raba gado gado to saboda haka anan zai rubuta wasiya to hajji fa ya hau kaina ban yi ba mm-hmm. haka eh, akwai sallah a mm. kansa mm-hmm. ko ya yi bai yi sallah ba akwai salloli da ya san salloli suna kansa sallolin nan arrawatibul alwajibatu lewamiya ne mm-hmm. salloli ne na kullum khamsu salawatin din na asuba a zahar la'azar magariba isha ko kuma a sallar a salatul ayati kaga ai akwai salatul ayati ko idan wata ya kisfe aka yi khusuful kamar ko kuma kusuful shamsi ko akwai sallah da take hawa kan mutum akwai waɗannan salolin ko azumi ne yake kansa waɗannan azumin ya sha azumi ya warke ya kamata ya rama azumin nan bai rama azumin nan ba rashin lafiya ce ta sa ya sha azumi ko yi ko ma hakan nan ya ga dama ya yin azumi zai yi bayani ya rubuta cewa akwai azumin nan a kaina na wata kaza sallan nan ta shekara kaza hajji din nan da ban yi ba mm. ko sun nan da ban fitar ba zakkan nan da ban fitar ba kafara tana kaina ban bayar ba mm-hmm. ko fidiya tana kaina ban bayar ba duk waɗannan ya rubuta domin menene ya fitar da haƙƙin Allah da haƙƙin mutane hmm. ko hmm. waɗanda suke wuyansa sai ya rubuta wannan a cikin wasiya oh. ko wasiyan nan da muke cewa sai ya rubuta hmm. la ba ana nufin wajibi sai ya rubuta ba a'a idan akwai wani amintacce da zai gaya wa waɗannan abubuwan to a ko kuma zai kawo ka masa a danna rekoda ne eh, ko rekoda mm-hmm. ya karanta cewa to ana bi na kaza ina bin kaza wanda dai zai yi wasiyan nan kai ko ta ishara ce ya nune fa a kai na fa akwai kuɗi ya yi a gane wajibi ne a gare shi ya wannan kafin ya mutu akar mukalla na'am malam gashi lokaci yayi halinsa to babu laifi insha Allah a zama na gaba insha Allah za mu bi sauran hukunce-hukunce da suka rattaba akan haka kenan shi alama malam muna godiya kwarai sosai Allah biya to masu kallo sakamakon lokaci yayi na tafiya hutu za mu tafi idan man da insha Allah za a buɗe layi domin ba da taku gudunma tambaya ko neman ƙarin bayani musamman dangane da abubuwan da malam ya bayyana da fatan za ku dakace mu to alhamdulillah masu kallo mun sake da kuma insha Allah yanzu haka layi buɗe yake domin ba da taku gudunma insha Allah kamar yadda kuka saba malam za mu karanta saƙonan masu kallo masu girma kayan mu mai kira kenan insha Allah to wannan mai sakon na farko wanda ya fito mana daga wani bawan Allah duk da eh, wato abubakar muhammad lawan zaria igeja assalamu alaikum allah kara malam lafiya daga abubakar gidan sarki ture zaria to muna godiya kwarai sosai da wannan saƙo naka allah ya biya sai wannan mai saƙo na gaba duk da yake sallama ce dai eh, muke cewa wa alaikum assalam wa rahmatullahi barkatu bai ce komai ba kenan to sai wannan mai saƙo na gaba to muna tare da wani malami za ka san mallayi salamun alaikum wa rahmatullah to da alama wai ta yanke bakar makalla ban san ba za mu dawo zuwa gare ku ke mm-hmm. to mala abdullahi ka ga mun yi bayani akan abin da ya shafi mm-hmm. ita wasiya wacce take ta wajibi mm-hmm. shine idan mutum akwai haƙƙin allah a kansa ko haƙƙin mutane a kansa to wajibi ne ya rubuta wasiya ta yadda salamu alaikum wa rahmatullah Malami barkanmu da wannan lokaci. Barka da warhaka a kokari ya aiki ya ibada. Alhamdulillah ko zai mu je sunan gafata malam. kana tare da haruna ne daga kasu to mala haruna muna maka maraba da shigowa gaskiya na ji daɗin wannan program naku na maganan wasiya na'am saboda ka gaskiya ba abin da zan ce muku amma Allah ya zan yi kokari mu san abin da zai ce dai a kai amma gaskiya ba abin da zai ce mu sai dai Allah saka da alkhairi babu lahi Allah na gode na gode muna godiya ma sosai da bibiyar to ilahi amin muna godiya kwarai lafiya insha Allah na malam to insha Allah mhm. to bayani akan to eh, kaga shine muna mhm. magana kaga wasiya ta wajibi kenan watakila mutum kamar da muka faɗa akwai zakka a kansa fara ce a bakance ya yi bakance misali uh-huh. ko uh-huh. bakance din nan ya yi kuma ya waje ba a kansa ya cika bakancen uh-huh. nan na malafa salamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam warahmatullah malam abdullah ka baka mala malam kabir ana haka sa ne Alhaji Abu Talatu Mafara. Kai mala to muna muka maraba barkan ku eh. dai. Mm. Yawwa Alhaji Abu. Sallah eh san ko tun da bai ba. Sannan mm. ku dai da fatan kuna lafiya. yawa ina gida malam ibrahim abdullahi ina masa barka da sallah to barkan mu baki da abubakar da da fatan kun yi sallah lafiya lafiya la wallahi malam kamar kullun tambayoyi guda biyu to Allah ya sa mun sani zuwa ma uku ɗaya dangane da al'amarin jinin shirin da ya wuce ne haka ciki ne yana zuba haka malam kuma ka san yana fata jini to ana iya sallah da azumi ko ko za a dakata ban fahimci ba ciki yana zuba jini yana eh, zuba yana zuba kaga jini ne zai rika zuba kuma yana kwana arba'in ko hamsin haka aha hmm. na to za a iya sallah kuma a yi azumi ko kuwa ba za a yi ba to shikenan za mu amsa ba lahi himana zai yi tambaya ta ji malam aha dangane da zakar da kai haka to na to idan babu ta sauka ne gaba ɗaya ko kuwa an bi ka bashi in ka za mu bayar Na. to na gane sai wannan ta uku cikin wannan shiri ne mm-hmm. dangane da al'amarin wasiya mala abu ne ce daga littafin Allah saukakke kamar yadda ka ambata ayar wasiya haka na'am mm-hmm. to gashi kuma wannan lokaci namu na hanyoyin mutuwa da dama ga sunan sun bazu akwai mota akwai wasu abubuwa da wa'anda risk mutum zai iya mutuwa da kai tsaye zai zuna to zai yi su iyalan su dan yi zauna su da wani abu wanda ya kamata ce yi musu iya shi ko kuma zai yi ba kamar ya su da wani abu su su yi masa wasi su rubuta eh, masa eh, na'am sai a fidda wani abu wanda ya kamata a ce ya yi a rayuwarsa da kuma irin yawan arzikin da ke tunda idan kana idan rubuta wasiya ne ai kaga shi zai rubuta ko tunda abin da ya faɗa ya rubuta ko ya faɗa kaga shi ne dalili misali kaga matarsa daga baya bayan ya rasu ai ba za ta zo ta ce an ba ta kaza ba ko an yi kaza din abin <laughs> eh, abin zai don haka shi abin da ya rubuta ko ya faɗa da kansa shi ne dalili ko yawwa to a shekaru malar karanci shekaru irin namu na samariya ka. to hmm. to ta ga magana ba mu mu rika kawo su kusa kusa ba sun da ba da nama ba ciwo ba komai yadda na abu mm. tafiyar shi dan adam ganin haka shi ba zai mutu yanzu ba to kana mm-hmm. iya rubutawa duk shekara kuma in kaga canji ka canza wata gajaya wannan ko ko dai ba zai yi ba yawa na'am to shikenan za mu amsa su da ka <laughs> insha Allah ita yanzu mutu ita yanzu mutu ita alhaji abu mutuwar ai yanzu gashi nan kirinafin ma gashi nan ai awal iyazu billah Allah ya tsare mu da bi a sabon yanzu shi kullum gani yake da yanzu eh mutuwa ai ita ba babba ba yaro duk inda ta zo tafiya ake yawa to Allah ya sa mu cika da imani insha Allah madalla to babu laifi Allah biya mhm. insha Allah malam bazan za ku eh, to wannan tambayoyi guda uku da alhaji abu talatan mafara ya yi mhm. ah, kaga yana magana akan jini yana ta zuba har wajen kwana hamsin uh-huh. ko uh-huh. to kaga shi jini dinnan idan yana zuba dole ne a kalla matan nan kamar yadda muka faɗa masu al'ada kashi-kashi ne uh-huh. idan mace ta san tana da lokacin da da jini yake zo mata kafin ta samu wannan matsala din to sai ta duba idan jinin nan ya zo daidai ya dace da lokacin jininta to iya na kwanakin jininta din nan sai ta ɗauka shine jini misali yanzu jini ya kwanan mata hamsin yana zuwa amma ta saba duk wata tana yin menene tana yin al'ada a farkon wata ne kuma ya kwana bakwai to don haka kawai sai ta dauka na farkon wata kwana bakwai din nan shine al'adar ta sauran menene sai ya zamanto cewa kaga istihada idan bayan wata ɗaya ya cika kaga da ko kwana ashirin sai wani ya ƙara faduwa wannan lokacin da take al'ada mhm. shi ma sai ta ɗauka ni wannan adadin kwanakin da take al'ada sauran sai ta zama istihaza sai ta duba ta gani kaɗan ce matsakaiciya ce mai yawa ce sai ta warware wannan matsala idan kuma yawa eh, idan kuma ba ta da ainihin ayyanannen lokaci mhm. wato amma kuma tana ba ta da ayyanannen lokaci mhm. kaga anan ta yaya za ta yi al'ada za ta yi al'ada ne idan ta ga jini ya zo da sifa ta jinin haila siffofi eh. haka ne ko mm-hmm. jinin da ya zo da siffa ta jinin haila mm, sai ta ɗauka idan ta samu wannan sai ta ɗauka wanda ya zo da siffa jinin haila bai ƙasa da kwana uku ba mm-hmm. bai sama da kwana goma ba sai ta ɗauka shi ne jinin al'ada sai ta ɗabbaka hukuncinta in ya zama na kuma tana da lokaci kamar yadda muka faɗi na farko amma ba ta da adadi ko ba ta da adadi to shi kana kawai sai ta dau kwana bakwai tunda mu tsallake waccan magana in ta koma bangaren yan uwanta din nan jinin su ya eh, daidai wasu sun ce ba a fiye samun haka ba misali a kaddara an samu ko karshe ta dau kwana bakwai ta ɗauka shi ne al'ada ta haka ita ma wannan ta biyu din ba ta da adadi ba ta da lokaci ga jinin yana ta zuba sai ta ɗauka duk wata kwana bakwai shine al'adarta sai ta yi amfani da aka wannan a takaice kenan in jinin ya zo da siffa ta jinin haila in kuma bai zo da siffa ta jinin haila ba gaba ɗaya haka yake da da mm. wannan shi ma aka yi magana gashi za ta yi haila kawai kwana bakwai shi kenan ta bar sauran jini ne na istihada wannan tambayarsa ta farko kenan tambayar zakafin da kai kuma mutumin da ba shi da iko ma'ana fakiri ne na zakafin da kai talaka ne a hukuncin zakafin da kai mhm. bai samu ba shi da ikon yi shikenan ta tabbata hau kansa ba ne mm. ballantana a biyo shi mm, haka ne ko eh. bata hau kansa ba eh. a lokacin nan ba shi da shi to shikenan ta wuce sai wani lokacin kuma Allah ya kawo iko haka ne ko sannan mutum tambaya ta ƙarshe shi mutum zai iya rubuta ainihin wasiya ɗin <laughs> alhaji abu ya magana cewa su matasa <laughs> to alayi halin shi mutum mutum mutuwa ba matashi na ciki ta bi shi ta kashi ta ɗauki jariri ya mutu wanda ya taso yana rarrafe ya mutu matashi ya mutu saurayi gashi ba wanda baya mutuwa A alayali in ka samu iko ba laifi ba ne ka rubuta shekara-shekara ko bayan wasu watanni kamar yadda muka fara yin ishara cewa ka rubuta ana bi na kaza ina bin kaza akwai amana wani a guri na ‘ya'yana wane ya kula min da su kaza na yara nan da basu balaga ba kaza eh. dinnan abubuwa da suke haƙoƙin Allah da na mutane ya rubuta ya bayani ko ya ɗauka a'a yanzu bayan shekara ya ƙara babu laifi ya kara sake sabuwa ba laifi idan mutum ya yi haka eh, yawwa to insha Allah an mace mana fatan kuma ya fi waɗannan amsoshi insha Allah to muna tare da wani malami sumallahi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam malami barka da wannan lokaci eh, Hamza dan tullo ne daga Kamaru. To mana Haruna muna maka maraba da shigowa cikin wannan fili bismillah. Hello. Hello muna bismillah. Hamza Bismillah. na gaida malam na yawa malam fatan alkhairi to yana jin yana karba muku fatan alkhairi Masha Allah, Malam mun gode wallahi mun ji bayani mun kuma gamsu. Madalla, madalla, Allah ya saka da alkhairi. Ilahi amin, sannan mu dai baki. Madalla. Allah ya saka da alkhairi, Malam mun gamsu wallahi da bayanai mun ji daɗi. To, masha Allah. Kuma kaga kaman bayani da aka yi game da gaida da mara lafiya da hmm. karfuwa hmm. kaga gari da ba mutane karfi hmm. kuma kaga wannan abu ne da ba ah, ah, ta duniyar suna ba mu taɓa jin wannan bayanin ba Allahu akbar to kaga mun samu karuwa ma da Allah ya saka da alkhairi ilahi amin masha Allah wannan wannan tsokaci na malam hamza dan fillo ya yi kyau sosai masha allah allah ya kara mana fahimta da basira kuma ya sa mu amfana da abin da muke karantawa alfarman manzan allah da iyalinsa uh-huh. masha allah na mala mm-hmm. eh, to kaji na yanzu mun ji sharhin mala mun ji bayani na mala hamza dan fiye yawa mala abin da ke so in kara tambaya shine dangane da wannan zakar fidda kai na'am cewa shin yan wani lokaci mutum bai da kudura to ba wata mudda kenan da da daman ai lokacin da aka ce an ga watan nan to na'am ko ko in ce lokacin da magariba ta yi <laughs> ko eh, mhm. ya zamanto cewa mhm. ba shi da wannan lokacin eh. ba shi da ikon ya fitar da ita bai mm. samu su kone ba har zuwa wannan mudda din ba shi da shi mm-hmm. talakan ne shi ba zai iya fitarwa ba ba shi da abin da zai fitar mm-hmm. to shikenan ta faɗi daga kansa to na'am ko yawwa mm-hmm. ta ma hau kansa bane ballanta na ta faɗi <laughs> yawwa eh, <laughs> yawwa to ka gani wannan abin da kaga wannan abin da muka yi bayani cewa ah, abubuwa da yawa na haƙoƙi uh-huh. da za su hau kan mutum to mutum ya rubuta wasiya uh-huh. abin da ya sa nake cewa ya rubuta wasiya wala Allah an fi shine mutabadarin aka ce ai wasiya mutum yana tsammanin za a zo da takarda a ce wannan wasiya alhaji ce ko wasiyar malam a ce ya rubuta mm-hmm. ko kuma wasiyar mai gida ce ya rubuta amma ba a ce lallai sai ya rubuta ba a duk abin da zai zama in ya yi wasiyar nan za a iya gane ta ko mm-hmm. ya samu wani amintacce ya gaya masa mm-hmm. ko kuma a'a rubutawa ko kuma ɗauka ya yi ko nuni ya alama ya watakila eh, rashin lafiyar ta uh-huh. ci karfi uh-huh. zai ishara ya nuni aka gane cewa ga abin da yake nufi uh-huh. kaga duk wannan babu matsala wannan kenan to bayan haka in dai wasiya ba ta abin da ya zama wajibi ne haƙoƙin allah da haƙoƙin menene da haƙoƙin eh, mutane eh. da suke kansa in dai ba mm-hmm. wannan ba ne wasiya ba wajiba ba ce mana afon muna tare da wani malami su malayi salamun alaikum rahmatullah alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala baraka malami barka ma da wannan lokaci barka ka ne mala da fatan kuna lafiya muna lafiya to sannu sannun ku dai ko sai mu ji sunan ku sunana abubakar sufiyanu daga ghana senegal wannan abubakar sufiyanu muna maka maraba da shigowa cikin wannan fili bismillah Iman na maraba na fatan man ku fata alhairi da gabatar da alhairai. To masha Allah. To ilahi amin muna godiya kwarai sosai bismillah ku. Bismillah. Ko za ku ci wani abu? Na'am. Eh fatan alhairi ne. To babu da yi muna fata ana haɗa mu da mu da ku shi baki da. Wannan program suke wallahi yana da wuyan samu mun yi mun yi shekaru da shekaru yana na iya na zo kai. Allahu akbar. Eh to Allah muna alhairi muna dai saurari amma eh, ka samu layi ka yi magana da wuya. Allah sarki ah, ya Allah wani lokaci ana samun matsaloli to wurin kira da lalle haka ne to muna godiya sosai Allah fata alkhairi ne kawai ilahi amin ilahi amin ilahi hmm. amin Allah amince mana to madalla to ilahi amin muna godiya sosai kuma akwai to mana afan akwai wani malami bismillah assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum alo assalamu alaikum warahmatullah alama kamar wayar ta katse ko alo to mm. ga alama ta yanke wani mm. wannan ga wani sako da ya shigo mana bari mu fi mai kifiya yawa shi wannan sako yadda ya fito daga halilu zayyan mahuta yake cewa salamu alwalaya tv hausa ina muku fatan alkhairi ina godiya malam ibrahim allah saka da alkhairi sakamakon eh, godiya <laughs> muna godiya kwarai sosai labiya To to masha Allah. Muna godiya. To da kai mai gabatarwa baki da to muna godiya sosai Allah sa ka Na'am to muna tare wani malami sallallahu alaikum wa rahmatullah. So ya Allah. ta bakin wancan ɗin kenan hmm, <laughs> samun yana da wahala samun yana da wuya eh. wani lokacin ah. network ne ko da eh. sauransu sai dai mu kara haƙurƙurtar da juna ba gaskiya yauwa kuma malam abubakar sufiyan akwai akwai group na alwilaya akwai kuma gurubrika ma da muke da suna na mm, whatsapp da waye kuma muna tura karatuttuka a ciki da su abin da ya shafi yauwa hanyoyi da dama ana tura karatuttuka sosai wannan ma sun sauki ma na gani eh, musamman a wannan lokacin eh, ma yauwa mun kara samar da hanyoyi na whatsapp din da dama sosai gurubruka eh, eh, yauwa to idan an bibiye su sosai za a zaka samu cikin sauki hmm. insha Allah hmm. to muna tare wani malami su Ismail assalamu alaikum warahmatullah alo salamu alaikum to da alama ta yanki kaga matsala kenan to malam ko ban san ba akwai ƙarin bayanin da za ku yi akan malam abdullahi muna iya yawa da ai karatun fara shi muka yi eh, yawa da mun ce ba ainihin babun wasiya za mu karatu a mhm. kansa ba amma wannan wasu 'yan tsare-tsare ne wanda aka ishara gare su sai muka ɗauko na fikihu din eh. don mu dan ƙara nunawa amma babin wasiya mai zaman kansa yana na insha Allah in Allah ya ara mana rayuwar mun zo kansa mu. to kaga abin da muka faɗa baya ga waɗancan hanyoyi uh-huh. na wasiya ta wajibi to duk wasiyar da ba irin wannan ba ba wasu haƙƙin mutane ba ne uh-huh. ko kuma haƙƙin allah a kan mutum uh-huh. ko ko to a wannan ya zamanto ita wasiya ba wajiba ba ce a wannan lokaci ba wanda yake bin sa ba shi baya bi ba abin sa to a ko eh. ba haƙƙin wani kansa ba baya haƙƙinsa a kan wani eh. ka gani Aha, mala afon akwai wani malami su mala. Salamun alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Barkan mu da wannan lokaci. Lafiya lau barkan mu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. Lafiya To, komai za ku ce cikin wannan fili? Alo, muna jin bismillah. bismillah muna jin ku bismillah ko akwai abin da za ku ce cikin wannan fili. ya Allah ba sa jin mu mu da alama na matsala da insha Allah yawa to sannan akwai wani abu da aka yi ishara na mana akan da ya wasiya din na'am mhm. mutum a lokacin da yake raye mhm. ko a lokacin da yake raye uh-huh. yana da haƙƙi uh-huh. na to wani malami ya sake assalamu alaikum wa rahmatullah alo assalamu alaikum wa rahmatullah barkan mu dai ya kayatar Allah ka rabu da malam to ilahi amin Allah mai lafiya da yawan rai ilahi amin ka na bi samun nan da Allah muna gafara bi aka ina hmm. bayan gari ne aka wani gari salga na'am ta uh-huh. wurin da kike kaiwa haka hmm. to eh, da fatan Allah ku dake cin mana to masha Allah a ga da mutanen salga insha Allah hmm. na na na salga gana to muna godiya Allah biya insha Allah na malam yawa to kaga shi ne muke magana eh, idan mutum yana lokacin da mutum yake da rai mhm. to shi yake da saltana iko akan dukiyarsa akwai ka'ida da muke da ita ko a fiƙihu ko mm, mm. ita ce su saltana ko mm-hmm. cewa ba tare da la'akari da me dalilin ta ba amma dai Eh. mutum shi ke da iko ya tasarrufi kan dukiyarsa ma'ana lokacin da mutum yake da rai idan ya ga dama ya ɗau dukiyarsa baki ɗaya ko mhm. ya ba da ita kyauta ta bayu mhm. ko mhm. ta bayu ba wanda zai ce don me na'am a cikin alkur'ani da sunna da fatoyi sun gaya mana yadda za mu yi wato tasarrufi wato na hankali ko ba haka ba ne kada ka bayar da dukiyar ka baki daya ko da ku an zo an ce ma in faki ne fi sabilillahi ba tasarrufi ne na dai baka ce yanzu mm. gidan da na mallaka gaba ɗaya na bayar da shi la eh. kana da mata kana da yaya kai ma kana son ka zauna a gida mm-hmm. ko ka ce ka ɗau dukiyar ka gaba ɗaya to kai kuma ka zama nauyi mm, akan wasu kenan ko a ah, ka daidaita sai ka samu wani abu daidai gwargwaro ka hana ba sai ka bayar wancan ya kawo wancan ya kawo sai ka ga an hada sai ka ga an warware wasu matsaloli gobe a sake neman ko kaga wannan janibi din kenan ko eh. to amma shi ma mutumin da yake da 'ya'ya to ba a son ya zamanto ya salwantar musu da ya salwantar da dukiyar nan kan ya bar duniya don ya haramta musu gado ko ba a san haka ko shi ma wannan za mu zo mu yi magana wato ya kwashe yawa ya ce bari in gina abin nan eh? amma mutumin da yake da rai yana da iko da ya tasarrufi akan dukiyarsa ya ba wanda yake so mm. ya yi kyauta ga wanda yake so ko ya siyar da abin da yake so na muna tare da wani malami wallahi salamun alaikum wa assalamu wa ta'ala wa barakatuhu malam abdullahi barka da barkan mu dai gafata malam da fatan kuna lafiya alhamdulillah to sannan ku dai ah, mazakin kamar kullum jarumi na gwani na yake ba Abdullah barka da warhaka barka da yau malam abdullahi bai ɗauki <laughs> muryar ka ba a nama mai shi ne sake murya ake yi shi ma da kai ne ya sani insha Allah madallah na dan sun na sun da haka to yayi asantu to bana muna maka maraba mhm. to insha Allah a matakin farko mhm. an gura da karatu kuma muna ƙara godiya ga Allah to Allah muke riko wanda mu da muka ji muka fahimta Allah ta'ala ya ba mu iko aiki da su da lafiya amin wanda kuma ya ji bai fahimta ba Allah ba Allah ya bashi ikon fahimta ilahi amin ita shi karatu irin wannan abu ne wanda mutum ga safi shi wanda yake da rabo ne ya ji fahimtar da ake magana a kai mm. mm-hmm. Allah ta'ala ya sa wanda bai fahimta ba Allah ta'ala ya bashi ikon fahimta ilahi amin mataki na biyu muna ƙara cewa inna lillahi wa ina ilaihi raji'un inna lillahi wa ina ilaihi raji'un inna lillahi wa ina ilaihi raji'un a muna amfani da wannan dama a mun samu na samu shiga na samu zuwa jos ran da aka yi rasuwa ma malam al'adamu tsoho a Allahu akbar Mm. Eh, lallai na samu shiga kuma na isar da sakon tafiya ga malaman asibina duka da ma'aikata na da sauran da duk da samu damar zuwa ba na samu isar to Allah biya ana godiya kwarai sosai Allah ya sa ka na kai ne a shek malam kabira ya ce yana amsawa yana amsawa yana amsawa ya hakan da aka yi ya gida ji sosai da to to masha Allah amince Allah amince kuma Allah ta'ala ya karɓi uzurinsa ya fi masa kurakuransa mm. Allah amince muna gode kwarai sosai malam gashi lokaci ya yi ne din da mu ma muna amfani da wannan dama mhm. muna ainihin mika ta'aziyar mu ga shek malam adamu tsoho mhm. na rasuwar mahaifinsa Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya tashe shi tare da annabi da a'immatu ahlul bait alaihi salatu wassalam Allah muna roƙo ka sanya shi cikin taimakon annabi da iyalansa ma iyayenmu da suka mutu Allah ya gafarta masa dukkan al'ummar musulmi da suka mutu Allah ya gafarta musu kuma muna roƙon mu kuma Allah ta'ala ya kyautata mana ƙarshen mu ya sa idan mutuwar tamu ta zo mu cika da imani mu tashi a cikin ceton annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam muna godiya kwarai sosai allah sa ka lafiya ilahi amin insha allah to masu kallo sakamakon lokaci yayi wanda aka fidda mashi wannan fili din amma ni da na gabatar abdullahi yusuf da kuma shi babban bakonmu muke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh